بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يذلل من كان معه الحق وإن كان فرضا ولم يعزز من كان وليه شيطان وإن كان معه الأنام ضرا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى ملجزاء wa yan uwa waɗanda suke sauraron mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna biyar ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 da ainihin wato ɗaya wanda shi daidai da da 28 ga watan biyu shekara dubu biyu da ashirin wannan ita ce halka ta hamsin da tara cikin wannan littafi na taƙiyuddin hilali Allah ya ji ƙansa Allah ya masa rahama kafin mu shiga mai bayani a cikin littafin taƙiyuddin hilali akwai wasu bayanai da nake so don yi muhimmai sannan sai mu ci gaba a jiya ina ganin ko shekaran jiya na yi bayani na ce akwai daga cikin 'yan uwa 'yan tijjaniya wanda su wanda suka tashi suke min raji na faɗi wannan maganar ne ba don koma da in hankarar da su cewa hatsarin da aƙidarsu take fuskanta ta yadda waɗanda suke 'yan cikin gida ne su sun kai wani matsayin da ba za su iya magana ba amma mutum da muna iya magana suke ganin to ya kamata su taimaka mana da ainihin wato bayanai a wannan fanka za ka ɗan dan taimaka mana da bayanai ga wata matsala ma ga wata matsala wannan shine dalilin da yasa ne wannan bayanin ba wai dan ba ma binciken littafin ba mu ga abin da ke ciki kuma na faɗa a farko na ce a cikin su akwai mutanen kirki wanda wasu tare aka taso wasu tare aka yi karatu sau da wannan bai nuna cewa wai a'a wani kusuru ne ba ma bincika a'a makasudin da ya sa ne wannan bayanin wanda suka tashi suke kokarin yin raddi muna so mu an karar da su ne ba fa matsala ba ce ta raddi sai san kare abin da ke ciki da ƙarya a'a matsala ce su fahimci hatsarin da ke ciki ta yadda wanda ma suke cikinsu suna taimaka mana da abin da suke ganin za a yaƙi wannan abin da mu muke yaƙa yanzu wannan shine makasudin yin wannan bayani kuma na faɗa na ce a cikinsu akwai mutanen kirki wanda wasu tare maka taso tare aka yi mu'amala da su wannan kirkin ne ya sa da na san wasu daga ciki suna da shi ya sa kuka gaba ma zafi don ba matsala ba ce da za mu yi zafi mun ɗauka cewa 'yan uwanmu ne kawai dai muna ganin akwai kusakure ya kamata su gyara kuma kuskuren nan idan ya zo ko kan waye faɗar samaki yanzu shekarun jiya kwanaki biyu uku da suka wuce ba mun yi karatu a nan wajen ba na faɗi kuma ai wanda nake magana sun san cewa kuskuren mu ya shafa lokacin da wani ɗan takara ya fito wasu daga cikin malamai suka ce kar a zaɓe shi ya biya alaƙa da yin shi'a na ce in magana suke ta adalci yanzu ga wani nan an ɗauki ministan ilimi an bashi ana tuhumarsa da shi an ci ya kamata su fito su yi magana so da kar ka ɗauka cewa kaukar mutum ya ɗauka cewa matsala ce da ake faɗata don wai gajiyawa ko rashin kusuri abu na biyu shi ne. Sheikh Muhammad bin Abdulwahab, da kullum ake ta zagi ana cewa wahabiyawa makiya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na farko a gane bambanci mu ba ma kiran kan wahabiya akwai bambancin tsakanin sunan da kai ka sa ma kanka ka yadda a kira ka da shi da sunan da wani ke kiran ka da shi dan ya bata ka shi sunansa Muhammad sunan babansa Abdulwahab ne to in aka jingina mu zuwa ga dan aka ce muhammadawa to watakila kowa zai ɗauka abin da muke yi yana da kyau to saboda zalunci ba za a jingina mu zuwa ga dan ba sai dai zuwa ga mahaifin kamar yadda na faɗa na ce shehu ahmadu tijjani allah ya ji kansa an haife shi hijira 1150 an haifi shehu usmanu da da da sittin takwas? mun lissafa shekara nawa shehu amadu tijjani ya girme shehu dan fodiyo shekara goma sha takwas ya riga shi zuwa duniya da ita sheik muhammad bin abdullahab an haife shi hijira 1115 to sai ka lissafa 1115 da 1150 waye ke gaba da wani wajen shekaru shekara na shek muhammad bin abdullahi ya ba shi wa da biyar. ko da shehu tijjani aka haife shi ya haddace ƙwar'ani da shekara bakwai wanda zai baka wajen shekara arba'in da wani abu mala abdullahi malami ne da duk duniya ta riga ta san shi a gidan karatu kuma yana da rubuce-rubuce da haka ni yanzu fahimtar da nake yi cewa in ma akwai wani abu da sunan tijjaniya to bai wuce a wannan karnin bai zamanto an kafa shi don yaƙar da'awa biyu da'awar shehu usmanu a yankin nan saboda tana da alaƙa da jihadi da'awar sheik muhammad bin abdulwahab saboda tana da alaƙa da jihadi ita ma a yankin makka da madina wanda suke ƙoƙarin kullum su ta zaginmu su ce wahabiyawa jibrila malamin su shehu usmanu dan fodiyo har sai da shehu usmanu ya ce in kila fiya bi husna zanni ma kila fa ana mawjatun min amwali jibrila in an faɗa wani abu da aka faɗa a kaina dangane da kyakkyawan zato akan harkar ilimi sai ya ce to ni ɗaya ne daga cikin wuyayiwan teku na wuyayiwan malam jibrila malam jibrila da a wasa ya je ƙasar saudiya ya yi karatu ya dawo a wannan ɗan tsakanin da'awar su shehu usmanu tana da alaƙa da karatun da shi shehu usmanu ɗan fodo ya yi ta hanyar malamin su malam jibrila da aka duk wanda ke zagin wani dan ya je ya yi alaƙa da malaman da ke saudiya wajen karatu to in bai sani ba har ta su shehu ɗan fodo yana zagi wannan ba ni nake faɗa ba a cikin jimiya shi shehu abdullahi yake faɗa lokacin da yake faɗa yake cewa waddara gilasar azumi fauka gilasihi mai maza da sabirin filmawami mutuliji bisuran wa'ihilajin ma'an wata hajjurin wata awwabin hatta tufi da shaddashadi bi ziyaratin lazara tsaibata ba da an kada zara maka tafi wufudin hujjaji man ƙadisa ba ƙalbi fata habi فطوال لديه فلا أسير ولا يجي شمس الدها بزغت بقرب فانتهت للشرق تشرق في قريش وخزرج متفنن متبهر في علمه متعطف متلطف للمئهج صجه طليق الوجه حي ليل للمسلمين ومصدر للمعهد شجر إذا نزلت عليه سفنة لم تنتهي الأمر لفقد الفرقد من جاءه يشكو الأوائف ينتني أنه بقلب من شراح مسلم ولسوف يروى منه كأسا سائقا أسوى وأهلا من قوس السأمد فمن جدير أن يرى علماؤنا قل أن يرى علماؤنا قال لبهر العلم فهو به حجي أهدي به أهدي بأن هجو لديه ونرتوي من بعد شيخ في الألوم من ملجد شيخ الشيوخ فريد دهر ظاهر فوق المبارز بالقلوب متوج جبريل من جبر الإله به لنا دينا حنيفا مستقيما منهجي وفا وحزب دلالة في تلأة والدين في وهد كشيء بهرجي فأزاه عنه خناديس الأعلاجم أداتهم كساه التي زبرجي لم يكشف في إزهار دين الله لم يكشف في إزهار دين الله من mustahzi'in aw la'imin mutamajmiji wa lahu shubulun na'im namanabahu wa shiblu inda sabr misl khazraji to wannan shine abin da shehu dan shehu abdullahi yake faɗa yake ba ɗalibai shawara ta wadda ra'alidasal lidasal azmi ka sanya tufafi na himma fauka sama kilasihi dan da kurkushin raƙumi ko doki bi maza da da guziri na haƙuri fil mawami cikin daji ihun kaman za mutliji kana mai keta dajin bisoran za ka yi tafiya ta dare wa ijilajin ka hada da sammako ma'an tare wata hajjurin da bin tsakiyar rana wata awubin da yin farko ko naci hatta tuzila har sai ka gusar da shadashadi bakin ciki na wanda ya rasa malamin da zai karantar da shi Yace ce ta yaya za ka kai haka sai ce bi ziyaratin za ka ziyarci malamin nan da zara tsaibata ya ziyarci madinar annabi muhammad yana nufin malam jibrila ba a da an kada zara makkata bayan ya kai ziyara makka fi fudul hujjaji a cikin ayari na waɗanda suka je aikin hajji wannan shekara man kada saba kalbi wanda in tsare zuciyata Fata bi hubbihi sai zuciya na ke alfahari da sansa fasawa da dai haka sai zuciya na ya zauna a wajen son sa fala asiru ni ba zan iya tafiya in ji wajen malam jibril wala ya ji shi ko malam jibril da bai dawo ba a wannan lokacin ko fala asiru ban iya tashi daga ban iya tashi in je wajen sa wala ya ji ko zuciya na bai dawowa daga barin son malam jibrila yace malam jibril shine Shamsu, duha rana ta hantsi ga wacce ta ballo bigarbin daga yamma yana nufin daga Najeriya fanta sai ta damfara lisharki ta yi gabas da ta je gabas sai gashi ta shuruku tana haske fi ƙorenshi wa hazarabi a cikin ƙorenshi yana nufin makka da kuma madina a wannan lokacin fa wannan tsakanin karantarwar shi wannan a karantarwar muhammad bin abdulwahu tana nan ne mutafanni ne mutabashirin yana faɗin cewa gashi mutafanni ne a kowane ilimi gashi ya kware cikin ilimi mutu'attifin mai tausasawa ne mutalattifi a faji ga mutumin da yake wawa ne ko mai girman kai ko mabukaci kai sujahi taliqil wajihi malin ga saukin ɗabi'a ga sakin fuska hayyin layyinin hayyin layyinin ga saukin hali amma falil musulmi daga ɗan ƙunshi musulmai wa masdarin mai wulaƙantarwa ne a ga mutumin da yake mai girman kai yana faɗan malam jibril na cewa shajarun malam jibril da bishiya ce ta ilimin idza nazalat alaihi safinatun idan tsuntsun kanari ya sauka yana nufin ɗalibin da ya zo neman karatu alaihi wajen malam jibrila lam tartahil anhu li faqatil furkuji yadda kaga tsuntsu in ya sauka bishiyar da take da abinci bai barinta saboda wai ya rasa abin da zai ci yace haka malam jibril yake duk inda ɗalibi ya zo daga sasannin duniya kaga wannan lokacin idan su malin jibril da suka ji akwai da awar muhammad bin abdulwahab suna sanar da ita wadinci wannan dan tsakanin ya kamata suwa mutane da bayani cewa to akwai wahabiyanci a hankali da shi da haka yace man ja'ahul a awa'isa duk wanda ya zo yana kawo kukan karan tsananta tsananci na matsalolin ilimi masu wahala yansa ne anu ɗalibi zai juya daga barin malam jibrila bi kalbin din shirahin musulmi da zuciya abun budewa mai sanyi da aka shi yasa sai yace wala saufa yurwa minhu ka'san sa'idan da sannan za a koshi da kofi cikakke asfa wa ahala mafi zaki mafi daɗi min ku'usu sa'amaji daga kofin nono sai yace kaminu ya cancanta da jirin ya da take an yura ulama ulama a ga malaman ma irin su shehu usmanu unqal ilimi, ilmi yi teku na ilimi fa huwa bi hali malam jibril shine wannan malamin da ya cancanta ya zama har yanzu inda yake cewa shehu shiyuhi shi fa malam jibril malamin malamai ne faridu da harin shi kaɗai ne a wannan zamanin a gidan ilimi a nan yankin za'irun a bayyane yake ko shi ne mai cin nasara fokal mubariz fokal mubariz duk wani fito na fito da za a yi bil ulumi mutawaji in ji shi shehu abdullahi to don haka ta hannun wannan yanzu mun faɗa mala abdullahab ya riga shehu tijjani zuwa duniya da wajen shekara talatin da biyar ko da shehu tijjani haddace ƙwar'ani da shekara bakwai lokacin sheik muhammad bin amur ya kai shekara arba'in da wajen biyu a duniya kaga kwata-kwata Sheikh muhammad bin abdul ba ma tsarin Sheikh shehu tijjani ba ne a karatu don ko da shehu tijjani ya haddace ƙur'ani malam abdulhab malami ne a duniya don ya haddace ƙur'ani shi ma yana da shekara goma sha uku in ba na manta ba wannan shi to don haka wannan Daka akwai waɗanda suke kamar yadda ake faɗa wasu ke ganin cewa wannan jawahirul ma'anin kamar yana da alaƙa da wasu mutane makiya Allah wanda suka rubuce-rubuce suka shigo da shi don fata addinin musulunci kuma in mai saurari ya lura da kyau ya gani a wannan ɗan tsakanin mun ce an haifi shehu tijjani shirjira hamsin, an haifi shehu ɗan fodiyo hijira takwas, shi ya girma shehu usmanu da shekara takwas, muhammadu bin abdullahi ya girmi shehu tijjani da shekara talatin da biyar ya riga shi zuwa duniya ko da shehu tijjani haddace ƙur'ani muhammad bin abdullahi yana da shekara arba'in da biyu a duniya a harkar karatu da malanta da aka ce kuka duba za ku ga muhammad bin abdullahi ya littattafai shehu usmanu ya littattafai amma shehu tijjani aka ci ba shi da littafi ko ɗaya da ya rubuta sai dai kawai a zo a ta kawai hikayoyi a ce ya ce ya ce ba wannan ba kaɗai ba su shi abdullahi suna da ijaza ta bukari wannan lokacin da ba shi kaɗai ba shehu jibrila ga wannan kuma jimiyyar tasa lokacin da yake faɗa hani'an na yi lokacin bin ilaha shahirin bibin iradi saburin fa'iƙil ulama ilmin mozi mazi'i mislis tiraji سليك الحين الليل منيل أباني ذا الحديث لكل رجي ومورده ومورده زلالا منه أسمع وأنقى من مياه في شرادي فيصدر من مزانق صحيح يحاكي فيه سعد بن السرادي وأقلق أن ينيل بها مقيما مقيم طويلا في المدينة بن إرادي أتانا باستهاء ست نقلا sahihan zanahu da umtaradi wa hara fi ahadith al-bukhari lahu fiha majalun zindiradi wa mahma rama litadris fiha تجيء بللا إليه بالخرد وشكرا للمرجئه إلينا نصاحبه ليوم زندرج بحمد الأهد يوم الأهد تمت وهجرتنا بلمز حشراد شيخ عبد الله ينا فدا lokacin da suka fata cewa amma sheku muhammad bin rajin almazkuru fi ma taqaddama faqad madatu fi ma na yabe shi da talakai na lokacin da muka je wajen sa hajji, kaga ya dawo daga aikin hajji a wannan shi a wannan lokacin bi kasidatin jimiyatin da kasiyar jimiya kaga inda su shi abdullahi sun san cewa ko wani mutum a wannan tsakanin sunansa muhammad bin abdulwahab da a awarsa tana da hatsari ya kamata su faɗa wa duniya a wannan lokacin da ya dawo da shehu abdullahi da shehu usmanu sun taka sun tafi karatun bukari wajen malam ibn raji shi yasa da ya gama har sanadinsu na karatun bukari zuwa ga saraksi har zuwa ga alfarabri ɗaya daga cikin ɗaliban alimamul Bukhari bukari na ƙarshe to shi ne yake faɗa yake cewa hani an nailu khairin bin iraji ila hadin shahid ibn raji to har yaje inda yake cewa wa ukhliqa an yunila biha muqiman ko muqiman tawilan fil madinati bin firaji an kaddara wa malan zama a madina a wannan lokacin zama lokaci mai tsawo da aka atana malan ya zo mana bisai haki sitti. ana faɗa sai hawa sitti ne min babu tagalib amma bukhari da muslim ne kada yake ce musu as-sahihain raguwan kutubus sunna ake ce musu kutubus sunan da haka sai yake cewa naqalan sahihan zanahu da uftaraji sai yace wa ahara fi ahadith al-bukhari lahu fiha majalun Ka kaga wannan malamin tunda shehu abdullahi wannan muhammad bin abdi ya riga wa'annan malaman zuwa kuma bayan shi a wannan lokacin sun tashi sun je makka da madina da sun san akwai wani abu da yake da alaka da hatsari wanda karanta wadda muhammad bin abdullahi ya da ya da da suka dawo ya kamata a ganshi a rubuce-rubucen sun ce to a hankali akwai wani mutum ba wahabi sun je kasar saudiya sun gani shi ma Amadu, ahmadu tijjanin a bai rubuta ba kuma wannan lokacin an ce daga cikin inda ya je kai ziyara akwai aikin haji ba shi kaɗai ba har lokacin da muhammadu sambu zai dawo ya rasu inda shi shehu abdullahi yake tafa ya lalil musulmi liyibki gali muhammadu Sambu zo ilmin wakali faƙad kumilat shama'iluhu ƙadiman bi ilman wata ƙamlan hali ka gani ya ce an yabi ɗabi'un malam tun a da bi ilmin wata ƙamlan hali ilan haramai ne hatta ƙama ashirin wannan malamin da ya je sai da ya zauna a garin makka da madina har shekara goma wa bid'an da yanki fihi ma yabnil ma'ali yana kan hanya zai dawo faqaddar rabbuhu an sawfa yabdu bi aqdas sabruhu ba'da zawali lokacin da ya mutu bayan yayi shekara goma a can yana karatu da zai dawo da shehu abdullahi suka je labarin gashi nan zuwa ya ce muka yi farin ciki ya ce amma da muka ji malam Allah subhanahu wata'ala ya yi masa rasuwa a hanya kawai sai muka ji bakin ciki ya kama mu shine yake faɗa yake cewa a farajja'ahu na ama shardin fashimna da balqar wisali تهب من bishirin fasayyar ha فسيرها zawali الزوال بروقا da بدبور ذهن أقيم شابهاده fasara'n ka a فيه فصارا كأدغاث الهلوم bahari ali wannan malamin nasu Muhammad Sambo shi yasa lokacin da ya mutu sai da shi Abdullahi ya ce fayalil na ya agaji ga musulmi da haka dan Allah ya yayi kuka zo ilmin wanda yake malami ne wa da wanda ba shi da karatu ya kuka gawa khali dan uwan ma'aifiyata shine Muhammadu Sambo Muhammadu Sambo dan Allah ya kuka to shine ya faɗi ɗabi'unsa da aka gaskiyar magana abinda masu hasashe ke hasashe wannan matsalar an ƙirƙire ta ne aka zo aka kawo wasu abubuwa aka jingina wa shehu tijjani aka ce ya faɗa bayan ko littafi ɗaya bai rubuta ba a wannan ɗan tsakanin ba don kuma makau don an da da'awar shehu usmanu a afirka a yankin hijaz kuma an da awar muhammad bin abdullahab da aka shi yasa aka kirkiri suna aka samu mabiyinsa da aka waɗanda suke wancan ɓangaren mun faɗa ga shi cikin littafin tasirin raka shehu abdullahi ya faɗa wannan ɗan tsakanin idan ka lura ko da aka haifi shehu usmanu shehu wato a muhammad bin abdullahab yana da shekara wato wajen hamsin da wani abu a duniya ko wajen shekara sittin kaga da a wasu shehu usmanu ba ita ba sai ta riga ta muhammad bin abdullahab muhammad bin abdullahab ya riga su zuwa duniya da aka dole koyaya ne a wannan lokacin za su iya riskar wani abu na da a wasu? wannan shine kuma kamar yadda na faɗa shehu usmanu ya yi a ƙasa an gani ya yi jihadi nan kasar albakar da yi na aikin addini shi muke ce Allah ya ji kansa can shi ma ya yi amma muna ƙalubalantar su kaf su faɗa mana a tarihi tun da aka kafa tijjaniya wani malamin tijjaniya ne ya taɓa ɗaukar kan sakali ya yi jihadi kamar yadda shi usmani sau da aka wayannan abubuwa ya kamata su zai su yi musu tunani an ji an kawo wasu azkar Gama na annabin ba a gama ba an ji an ɗauko wasu da wannan azkarin ake batar da mutane yanzu nan na ɗauko wani littafi na ibn al-arabi bari wanda zan bari sai idan na dawo in sake dawowa da shi wannan shi ne abin da yake tabbatacce kalmar zikiri zan zo zan yi bayani tana da ma'ana ƙur'ani ya kai guda 20 zikiri addinin musulunci ya yi bayani akwai wanda ake yin sa shari'a ta masa ƙaidi akwai wanda ba ta yi masa ƙaidi ba duk zikirin da shari'a ta yi masa ƙaidi ta ce ga yadda za a yi shi wani bai isa ya zo ya ƙara ba yanzu da Allah da nassin ƙur'ani shin sallar juma'a Allah ya kira ta ya ce mata zikiri ko bai kira ta ba ya kira ta ya ce mata zikiri Allah da kansa ya ce ya ayyuhal ladina amanu idan nudiya lissalati min yawmil juma'ati sai ce fas'au ila zikrillah ku gaba zuwa ga zikirin Allah sallar juma'a zikiri ce da nassin ƙur'ani. to kasancewar ta zikiri shin ina da dama in zo in yi sallar juma'a a matsayin zikiri yadda na ga dama ko yadda annabi ya tsara za a yi sallar juma'a za a tambaya to haka dukkan azkaru yanzu ga littafin al'azkar nan na limamin nawawi mutanen nan ba su amfani da shi in ka ce ba za ka amfani da hisunan musulun ba ai ya wahabiyawa ne suka rubuta ga al'azkar nan na limamin nawawi mutanen nan ba su amfani da shi sai kawai a ce wai wani ya ji ya shiga kalwa ya yi shekara talatin bai fitowa sallar jima'a bai zuwa sallar jami'i. ya ce wai ya samu wani abu daga nan ne kuma suka haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yin cikin abin da aka tuturo min kwanan nan akwai wani shi ma wa malam jibrima ba jibrila ba jibrima shi kuma wani wali ne shi cewa aka ko sunansa ma ka sani wallahi haramun ne a je lahira ka shiga wuta odiyan yana nan in bukata ta kama in kunna mutane su je za su ji saboda tsabar waliyantaka sau da haka lokaci ya yi baiwa a bauta ma Allah da wannan abu yanzu kuma zikirin nan fa da ake ta rabewa da shi ba fa zikiri ba ne da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar ya ce a yi yanzu littafin haisulul muslim kana musulmi idan ka tashi kana tashi daga bacci akwai zikirin da annabi ya ce a yi alhamdulillah illazi a hayana ba da ma'amatana wa ilahin nashu in za ka ɗauki riga ka sa akwai zikirin da annabi ya ce a yi in za ka shiga bayi akwai zikirin da za a yi in za ka fito akwai zikirin da za a yi idan ka gama za ka fita daga gidanka akwai zikiri in ka je za ka shiga masallaci akwai zikirin da ake yi sallar da ka je yi ita kanta zikiri ce idan ka gama za ka fito akwai zikirin da ake in za ka dawo ka shiga gida akwai zikirin da ake in za ka kwanta da iyali akwai zikirin da ake duk wannan abin da annabi ya karantar kai hadari ma fa in ya taso akwai zikirin da ake idan hadari ya taso duk fa wannan fa daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake to wasu wannan bai ishe su ba sai sun je sun dauko na wasu sannan kuma su ce na wasun na kuma ya fi na annabin wannan fa ita ce rigimar da ake ba sai a kawo na wani sai a ce kuma na wani ya fi na annabin a daidai lokacin da alfazar ke cewa ala kulli fannin faddala Allahu akan kowane fanni Allah ya fifita fannin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama so da ka gaskiyar magana ni abinda na musu da shi tsakani da Allah abinda ke cikin jawahirul ma'ani wallahi abu ne da makiya Allah suka rubuta don ruguza addinin musulunci da shi amma wallahi ni ban yadda waɗannan maganganun maganganun shautu jani ne. dan bai taɓa yiwa a bauta ma Allah da wannan tatsuniyoyin da ke ciki bai taɓa yiwa kuma na faɗi wannan mai tunani ka je kai tunani a wannan dan tsakanin shehu usmanu ya kafa daular musulunci a afirka akwai daular musulunci abin nan wannan yasa aka tayar da ahmad gulam Al-qadi Al-Qadiani a inda ya da'awar annabta wudinci wannan ɗan tsakanin matsalar tijjaniya ta taso Sheikh muhammad bin abdulrasai da ya shekara daidai wajen arba'in da wani abu kafin mashi a wadda tijjani haddace ƙwar'ani yana karatu da karantar da mutane ba ma maganin tijjaniyar baki da sai dai shekara nawa ne tukunna sannan ma aka ce sun haɗu da annabi ya bashi tijjaniyar wannan maganin cewa ya haɗu da annabi ya bashi tijjaniyar wannan tatsuniya ce kawai fi da ce ga ta nan ga ta ce kawai mu ba mai da wannan magana ba wannan shine saboda haka mutum ya je tunanin wannan maganar da kyau ya gani kuma haka sai aka kawo azkaru kuma wai mai wannan sai ce maka wai shine zakirin gaske wa zakirina Allah kaseeran wa zakirati ga zikirin da ya tabbata daga annaba ba shi yake ba an je an ɗauko wani zikiri ana yi kuma wannan shine wa zakirina Allah kaseeran wa zakirati da haka in kuka lura za ku ga cewa ɓangaren su 'yan uwa ƴan tijjaniya duka suna tashididi wajen gaba ga ɓangaren guda biyu wanda suke ake ce ma ahalin sunna izala da bangaren yan kadiriyya duka kuma duk abin da za su yi kishiya ne ga waɗannan bangarorin guda biyu wannan shi ne, so da ka yana da kyau mai tunani ka je kai tunani wannan abin da maka faɗa da yadda maka faɗi cewa ga yadda aka faru kuma su ɗan ƙadiriya su ji tsoron Allah abinda na faɗa cewa Sheikh Muhammad bin Ablo ya riga dan fodiyo zuwa duniya da wajen shekara hamsin da wani abu kamar yadda ya riga shehu tijjani a wannan lokacin yiwa a ce su shehu usmanu ba su da labarin karantar wadda Sheikh muhammad bin abdullahab ya a yankin hijaz makka da madina amma ga malaman da suka je kuma da suka je gashi da suka dawo ba su faɗi wani abu na muni ba sai sun je sun gano a wannan lokacin kuma malaman su shehu usmanu wannan shine allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya kuma ba mu ikon binta da haka ana nuna min cewa lokaci ya yi daga ƙarshe muna faɗa wa mutanen cewa kullum ku damu wannan karatu babu abin da zai tsayar da shi na riga na fara kenan kuma ba zan tsaya ba kamar yadda shi Mashi shi abdullahi da suka buga da yin ya gudu ya ce falai su ina ila ƙitalin lana fihi ila ma'adi falaysu radi'ina ila qitalin lana fihi ila ma'adi yace tun daga ranar ba su dawo ba har ranar tashin alkiyama sau haka wannan karatu mun fara shi kenan ba kuma radda za mu bari in ka gana bari billahi lazi la ila illa husayn Allah ya ɗauki raina kuma wanda suka tashi suka fara raddi su jira wannan littafin ko ya gama wani ko na gama wannan wani zan kinkin mu kinkin kinkin in zo in sa amma wallahi ba yadda za a yi a zo ana ma annabi irin wannan rashin mutuncin a ce kawai yarinya ta ɗibi burabusku da zoɓo kawai yarinya ta zo ta ce annabi ya zo kan galanta ya rungume ta yarinya ta zo tana faɗa cewa tun da take a duniya ba ta taɓa jin abu mai sanyi ba irin lokacin da annabi ya rungume ta yarinya ta ce annabi ya sa mata hijabi ya share mata hawaye amma wasu wannan duk hankalinsa bai tashi ba ai mun faɗa mun ce ku ba mu amsa mana abin da ke cikin littattafan ku wannan ba renin hankali ba ne a ce ga abin da in an karanta shi sau goma sha biyu duk inda annabi yake zai zo wajen bai taɓa yiwa da haka muna roƙon Allah ta'ala ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka kuma ba mu ikon binta wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh